يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta lahadi karatun da muka saba na al-ittijahatil muta'addida fi qadiyyat khuruj al-mahdi al-muntazar a wannan masallaci na sahaba a wannan rana ta yau muna biyar ga watan wato muna biyar ga watan al-muharram hijira bakwai ta manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau muna sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiya in ba manta ba mun tsaya shafi na da uku muna cikin za mu fara bayani a kan waɗanda aka yi masu da'awar mahadiya mahadiyanci ko kuma ko su suka yi da kansu ko aka yi masu to inan za mu tashi za mu jiro wanda malamai suka yi bayani an masu wannan da awaɗe shi ne al'ula abinda muka ce ula can baya mun yi mukaddima cikin rabe-raben da za mu raba al'ula a saniya kila a salisa to magana ta farko da zamun shi ne unasun lam yadda ulmahadiyyata. mutanen da su da kansu ba su da'awar mahadiyanci ba walakin zunna bihim annahumul mahdiyun sai dai su an yi masu zaton ko su ne mahadi su da kansu ba su ce ni mahadi ne ba a'a zato ne mutane ne almajiransu da magiyansu da jama'a saboda halayyarsu da kyawawan halayensu da wasu ayyuka da suke ma musulunci sai aka yi zaton kowane a zamaninsa ko shi ne almahadi kun gane da kyau za mu je ko mu ji wanda suka yi da'awar da kansu su da kansu suka yi furucin ni ni ne almahadi to kan mu kai kansu yanzu wannan za mu ji shi ne aka ce awwalan na farko shi ne Isa ibn Maryam alaihi salam Isa dan Maryam wato aminci ya tabbata a gare shi waddu'iya ko wadda'a ba'dhum anna Isa ibn Maryam alaihi salam huwa al-mahdi wasu sun yi da'awar cewa Isa ɗan Maryam ai shine al-mahdi wa timadan ala al-hadith munkar suka dogara da wani hadisi munkari in an ce hadisi munkari a wurin malaman mustalahul Hadis shine hadisin da wato marawahu da'i wani mai rauni ya rawaito shi an biyo sanadinsa haddasana fulan na fulan kala fulan a cikin wannan sarkar ta sanadin za a sami wani ko ne da'ifi ne mukhalifun lisika ya yi ruwaya wacce ta saba ma ruwaya amintattu akan harkar hadisi sannan wasu malaman suka ce an ce munkar hadisul munkar a wani tarihin suka ce alhadisul lazi isnaduhu rawin fahusha ghalatuhu a cikin wato sanadinsa akwai wani rawi wanda kurakuransa sun yawa in yi ruwaya zai iya cakudata zai iya faɗin daidai zai iya kuskure to aka sami irin wannan rawin a cikin sanadin ruwaya sai a ce ma wannan hadisi hadisi munkari au kasurat ghaflatuhu ko kuma sa ta yawa an ce gafala a tsari na malaman hadisi shine wanda yana iya kauce hanya ta daidai wani lokaci a iya samun shi da abubuwa na fasikanci a iya samun shi da abin da bai dace ba wanda malaman hadisi kuwa ba sa karɓar hadisi a wurin irin wannan in kuwa an karɓa sai a ce wannan hadisin kari ne kun gane da kyau sannan suka ce wato ainihin au zahara fiskuhu ko fasikancin shi ma ya bayyana karara fasiki ne rawi kinan a cikin sanadin hadisi akwai rawin da kila fasikancinsa ya bayyana karara to irin wannan ruwa an yi sai a ce wa haza hadisun munkar kun gane da kyau to wanda suka jingina ma isa dan maryam mahadiyanci sun dogara da wani hadisi wanda yake munkari ne wurin malaman hadisi ga nassin hadisin nan la mahadiyya illa isa na maryam babu wani almahadi sai isa ɗan maryam wasu ya ake radda hadal ƙaun wata da'ifil hadisi fi ismi ta haƙe da sannu wato yin raddi akan wannan ƙauli da aka yi da yadda aka za'afa hadisin ya zama da'ifi to a ismi na rabin wannan littafin can ƙarshe wajen ta haƙiƙi za a yi bayani dalla-dalla mu'allifa المؤلف ذكره من ضمن الذين دعي lahumul المهدية domin shi kan shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya lissafa Isa ɗan Maryam alaihi salam cikin waɗanda aka yi musu da'awar mahdiyanci a cikin littafin sa alƙaunul muktasar fi amrin imamin mahadi muntazar wanda za mu karanta shi a nan gaba insha Allah wannan ɗaya kenan kenan kana karatu a littattafan tarihi kila za ka jo an ce maka isa ɗan maryam shi ma almahadi ne to wannan hadisi sun shi suka dogara da shi la hadiya illa isa na maryam kuma hadisi mun ji munkari ne da ifin hadisi ne in ko aka ce ma hadisi munkari da ifi ba aiki da shi kun gane da kyau kina wanda suka yi maganar kila su lokacin bayani na rashin ingancin hadisin bai zo masu ba shi yasa suke dogara da hadisin su jingina masa mahdiyanci saniya na biyu shine ali ibn abi talib radiyallahu an amirul mu'minina na biyu da aka yi ma da auren annabta wanda bai ba yi masa aka yi shine ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda wanda ali ibn abi talib yayi wafati shekara 40 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam to an masa wannan da'awar idda'a abdullahi bin saba al-yahudi al-zindiq al-mutamuslim aina aliyan radiyallahu anhu huwa al-mahdi al muntaba babban ba yahudan nan abdullahi bin saba wanda ake jingina ma shi'a kanta shi'a ta ba. da ya masu karanta tarihi cikin kusan san wannan abdullahi bin saba shine farkon wanda ya fara da'awa ta rafidanci ta shi'anci irin wanda ake zagin sahabban manzo sanar sallah wannan ba yahuda abdullahi bin saba zindiki ne aka ce zindiki ya fi kafiri kafirci ne zindiki kun gane da kyau sannan almuta muslim wanda yake da'awar musulunci ta ƙarya ya shiga musulunci don ya rusa musulunci shine ya fara ƙirƙirar shi'ancin nan da yau ya baje wato ya cika duniya yawan shi an cin yake ma musulunci barazana fiye da kafirai tsuntsa to shi ya fito ya ce anna aliyan radiyallahu anhu huwa al-mahdi al ai ali ibn abi talib shine mahdi wanda ake sauraron zuwansa kun gane wannan wa annahu yarji'u ila dunya qabla yawm al-qiyamah fayamla'u al-ardha adlan kama muli'at jawra ya ce ai aliyu zai dawo duniya bayan wato kabla yawon kiyama gabanin ai tashin kiyama zai dawo duniyan nan sannan zai cika duniyar da adalci kamar yadda ta cika da zalunci walamma قتل علي بن أبي طالب رضي anhu. عنه زعم ابن سبا أن المقتول لم يكن kun sa Aliyu na bi ɗalib shi ma yan ta'adda su suka kashe shi ko ba haka ba ne to da aka kashe shi alibina wannan ibn saba ya rasa ya zai sai ya fito ya ce an almakasula lam yakun aliyan ai wannan da aka kashe ba aliyu ba ne wa ma kana shaytanan fasawwara lin-nasi fi surati ali ai shaytan ne yazo da sura aliyu saboda haka su kuma mutane suka kashe shi a matsayin suna zaton aliyu suka kashe amma aliyu ba shi bane wa anna aliyan sa'ida ila sama ai sa'idu ya hau yayi sama ne kamar yadda annabi isa lokacin da za a kashe shi Allah ya ɗauke kayansa to shi ma aliyu na bi ɗalib da ji abdullahi bin saba shi ma haka aka yi mashi kama sa'ida ilaiha isa ibn maryam alaihi salam kun gane wannan in kana neman wannan magana ka koma cikin littafi na alfirak bain alfirak shafi na 233 za ka ƙara ganin bayani akan wannan wa za mu annahu allazi ji ofis sahab ya sake riya wata magana a wani wurin shi Abdullahi bin Saba ce ai wannan da ke zuwa cikin giragizai me ke zuwa daga giragizai ha ruwa ko ba ruwa bane ke zuwa daga giragizai sai ce to ai wannan wa annan ra'ada sai suka yi ce ai shi ne aliyu ne ai duk sada kuka ji ruwa aliyu ne wa annan ra'ada sautahu sada kuka ji tsawa ana ragargaza tsawa to sautin sa ne walbar walbarqa tabassumahu sada kuka ga walqiya warai to murmushin aliyu ne aliyu na bi tsari sai ka ji mutum yana magana kamar yana yi da marasa hankali ke gaya masu ruwa kuma walƙiya ita ce murmushinsa sannan tsawa kuma wai saukin sani ko wanda kuma duk waɗannan abuwa ƙur'ani an gaya mana dukkansu daga ubangiji suke allah ke saukan mana da ruwa daga giragizai da walƙiyar da waye duka suna zuwa ne halittu ne daga cikin halittun allah ko da sai rana tsaka wani zai cin kwa ai aliyu ne kamar yana magana da wanda ba su me suke ba to magana shi wannan abdullahi bin saba tana nan da yawa da faɗi ka je ka karanta ka ga shirmen da ya ce da ƙoƙarin ya hantar da ali ali na bi tsari mai da shi allah abin bauta allah ya tsare mu ta takaice ne nan kowane ake gaya mana waye ne aka ce shi almahadi ne bayan shi bai ce makan shi ba na uku shine muhammad ibn al-hanafiya rahimahullahu ta'ala muhammad bin al-hanafiya bin abi talib bin ali bin abi talib radiyallahu anhu. wanda yana cikin ahlul bait wannan muhammad bin al-hanafiya din ɗaya ne ga ali bin abi talib Allah ya ƙara masa rahama domin tabi'i ne ya rasu tuwafiya ya rasu shekara ta wahiwa 80 hijiriya shekara ta 81 wato muhammadu bin hanafiya Allah ya karɓi ransa قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فدعا المختار بن أبي بن أبي أبيد بن مسعود الثقفي أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان آه، ملقى سأل الحافظ ابن حجر بابا malamin hadisi wanda وان mafatihul bari الباري kenan ko وشيني ya ɗauko mana wannan magana in ka koma za ka ganta wato ainihin a cikin sharhi na nawawi shi ma ya kawo ta maganar yake cewa fadda al-muqtaru ibn abi ubay bin mas'ud saqafi wannan al-muqtar din yayi da awa cewa anna muhammad ibn al-hanafiya huwa al-mahdi al-ladhi sayakhruju akhir zaman shi muhammad ibn al-hanafiya shine al wanda zai bayyana ƙarshen zamani waye wannan da'awa al-mukhtar bin abi bin mas'ud al-thaqafi kuna fahimta da kyau a can ƙasa da ɗan tarjama shi takaitacciya huwa al-mukhtar bin abi bin mas'ud al-thaqafi nan ba ta uku kuka duba kana yadda il wato kahana yana da awar bokanci wannan mutumin a zamaninsa wa kana shadidul kalibi mai tsananin ƙarya ne wa min aqbahihi annahu ja'a anna jibril alayhi salam ya atihi daga mafi girman munin ƙarya da ya girba shi wannan al-muqtar din ya ce wai jibrilu ma yana zuwan masa wa kana yaqulu bil bada yana daga cikin yan shi'a wanda suke cewa wato Allah yau in ya san abu gobe kuma sai ya iya canzawa abin da ya sanin yau kinan gobe kuma sai ga ba haka bane ya canza wannan ita ce aqida albada wanda suka jingina ma Allah wannan kuma aqida ce ta jingina ma Allah jahilci ina jin ba ku fahimta ba a aikin Allah ba a jingina ma Allah albada kamar kai yau kai niyyar gobe zaka tafi Kaduna a yau ko saboda kai baka san gaibi ba baka san me zai faru gobe ba gari ka haka ne ko ba haka ba baka san me a Kaduna ba sai goben tayi sai ya bayyana a gare ka a a bai kamata ka je Kaduna nan kuma ya kamata ka wani abu a yau a Kano a gobe saboda me saboda sadda yau ka kulla niyya baka da sanin abin da zai faru gobe kuna fahimta to irin wannan raunin naka da jahilcinka da rashin sanin gaibi kai ɗan adam irin wannan suka jingina ma Allah Ya sa an ka tutse ɗan shi'a cewa ka kawo mashi ayoyi da Allah ya da sahabban manzo ko ya yabe su sai su ce wannan duk a ne kuna fahimta daga baya sun yi ridda kuma daga baya abinda Allah ya faɗi akan sun ya canza da ne ya ga ya kamata ya ce ya da abubakar da ne ya kamata ya ci ya yarda da umar da usmanu amma daga baya kuma ya ga ya kamata ya canza maimakon yarda ya koma la'anta da tsinuwa wa ake jingina mu wannan ɗan adam ya kamata ka jingina mu wannan ba Allah ba Allah ya san duk abin da zai faru tun fil azal ya rubuta tuna Allah cikin laul mafus, cewa abubakar abokin manzo ne kuma abubakar ɗan aljanna ne kuma zai mutu da imani kuma Allah ya dade shi kuma har ya mutu ba zai ridda ba shi yasa ma ya saukar da ayoyin Qur'ani masu yabansa masu ganin shi mai falalai ne dan da zai yi ridda Allah ba zai saukar da wanda za a ke yabansa Abubakar da sauran sahabbai ba kuna fahimta ina jin ba ku fahimce ni ba to amma aqida yan shi'a rashin kunyar su da shishigin su yadda ba da ai shi Abdullahi bin Saba shine shugaban su sai da yahudawa ta'addancin su bai tsaya ga dan adam ba har Allah suke ba cewa suka yi inna Allah faqirun ba Allah matalauci ne wa nahnu aghniya mu ne mu da ta ko ba ka yahudi suka ce ba suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a rike ke kan wai Allah marwaci ne saboda Allah ya ce wa aqridullaha qardan hasana sai suka ce Allah matalauci ne shine Allah ya musu hajji cikin alqur'ani to haka yadda kuka san ba yahudi sharrin shi bai tsayawa har sai ya zama ya taɓa zatin Allah haka ‘yan shi a sharrin sai yake bai tsaya sai ya taɓa zatin Allah wannan shi muktar ɗin yana da wannan aƙida ta albada wa qad ittafaqa al-ulama'u kama qala an-nawawi rahimahullah dukkan malamai sun yi ittifaqi kamar da imamu an-Nawawi yace ala annahu al-kazzabu ko cewa shi al muktar ɗinnan da muka ji makaryaci ne al-muradu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da magana annabi yace inna fi saqif kazzaban kun gane wa mudiran annabi yace a cikin saqi akwai wani makaryaci sannan kuma da wani harwa yau wanda yake shi ma din dai wato mutume ne wanda zai zama mai barna cikin al'umma sai suka fassara suka ce wa annal mabir huwa al-hajjaj bin yusuf akwai kazzab shine muktar wannan sannan kuma akwai mabir shine yusuf saqafi wanda shi ma an ka karanta tarihi ka san me yayi kama fi sharhin nawawi wannan magana ka kuma cikin sharhin nawawi da yema muslim sahihi muslim mujalladi na 15 shafi na 100 zaka ga karin bayani dan uwa wannan shine ya ɗauki da'awar mahadiyanci ya jingina ma muhammadu bin hanafiya wanda nan gaba za mu ji tarjama waye muhammadu bin hanafiya ba don komai ba saboda shi ma muhammad bello ya lissafo shi cikin wanda ake ma da'awar annabta a da'awar mahadiyanci a cikin littafin salƙalin tasar nan gaba za mu sami ƙarin bayani a kansa kun gane da kyau to muka koma can ciki sai aka ce anna muhammad ibn al-hanafiya huwa al-mahdi alladhi sayakhruj fi akhir zaman wa annahu amarahu an yadda'u an-nasa ila bai'atihi wai shi wannan muktar din sai ya ce shi muhammad ibn al wai ya umarce shi ya kirayi mutane zuwa su zo su yi masa bai'a su yi masa mubaya'a akan cewa shine al-mahdi wa zawwara ala lisanihi kitaban yayi wani littafi na jabu ya rubuta ya ce di ya yi shi ne a bisa harshen muhammadu na hanafiya abin da nake so ku fahimta yan uwa a wannan karatu da muke ba yau ba aka fara in mutum na so ya ɓanna sai ya ɗauko wani mutum nagartacce wani mutum nagari sai ya yi ƙoƙari ya jingina da shi domin ya halaka mutane ta hanyar shi kuna fahimta da kyau kaga shi wannan ɗan babba ne alim na bi ɗalib Allah ya ƙara masa yarda yana cikin ahlul baiti amma nan muktar da yana so ya ɓarna mai ko tafi ya shi kai tsaye sai zo jingina da shi don yin ji daɗin ya ɓanna shi ya rubuce-rubuce na ƙarya ya ce wai duk shi ne ya sa shi ya yi don a zo a yi masa cafa ya masa baya cewa shi ne almahadi har yau haka ake wasu za ka sun jingina da bayan Allah wanda sun ma musulunci hidima su kuma sun zo suna ta ƙarya da sunansu wanda wannan ba daidai ba ne. Ala ibn Kasirin rahimahullahu ta'ala wazalika zalika an ghairi amri min al-hanafiyya wa ridha wancan littafi da ya ƙirƙira ya rubuta na ƙarya yace shine ya umarce shi ibn kasir da zo tarihin shi yace wa zalika an ghairi amri ibn hanafiya wa ridha yayi wannan littafi ba da umarnin shi ibn hanafiya ba ba kuma da yardarsa ba wa inna ma yataqawwaluna alai kawai ƙarya yake ƙirƙira ya jingina masa ko liya wato a lirawiju alal nasi domin mutane su rudu ya rawaja shi kan shi tashi ɓarnar. amma wacce jingina ma wancan shi ya sa kawai littafin ya ce shi Muhammadu na Hanafiya ne ya yi shi ko ya rubuta shi ne bisa yadda sa, sannan waliyar tawassalu ila agharadihim fasida. kuma dan su sami yadda za su cimma manufofinsu marasa kyau yanzu kun ga shi'a maimakon kawai su wuce kai tsaye su ta abubuwansu na kafirci sai suka ce su masoya ahlul ne muhammadu na hanafiya ba yana cikin ahlul ba kuma su suna kare gidan manzo suna kare ahlul baiti to amma yanzu ana tafiya ana tafiya sai ga cikin ahlul nawa aka zaɓa aka watsar da sauran hmm? Ali ibn Talib yansa nawa ne ƴaƴa gare birjin masu yawan gaske ban iya tuna su amma in sun tashi wa suke magana daga Aliyu Sewa sai Hussein daga Hussein Sewa sai Fatima nan. wanda kuma ba ma gidan Aliyu ne kaɗai gidan Ahlul Baiti ba gidaje ne daban-daban wanda suke duk ana kiransu su Baiti domin an hana masu cin sadaka duk gidan da aka hana mu cin sadaka gidan Akilu. ko gidan wa kuma gidan abbas sannan gidan hajjafar waɗannan duk an hana musu cin eh, sadaka zamanin manzo da zakka to da haka duk ahlibaiti ne to me yasa sai a ɗau wani wasu tsirari saura kuma a watsar da su ba a magana su ta ga fakewa da guzuma ne a harbikar sana kuma in dai kana son ahlibaiti me yasa ba za ka so sauran sahabban manzo ba annabi a zamaninsa ya taɓa ware su duk tare suke gaba ɗaya sahabbansa ne Ke sa auratayya ta shiga zamantakewa ta shiga soyayya ta shiga komai abu guda ne amma yau wannan ya wannan sharrin ana ta yada ma duniya shi musamman ƙauyuka in ka shiga abin zai baka tausayi sai ka ga tsohuwa malam da bakin hijabi ga bakin ga tsufa tana fama da shi ga bakin hijabi ga bakin bakin hali na banza an cusa mata ana yau da ita cikin uwar rana ana zaga gari wai a dole abin nan ake yi tsohuwa za ka gani matashi malam wanda ya kamata ya zama mai fahimta da 'yan mata haka za ga ana zagawa da su wai duk su masoya ahlul baiti ne ana masu ana rudar su abin tausayi malam saboda jahilci magabata suke cewa ka karanta tarihi tun da shi a ta tsuru ba za ka taɓa ji a tarihin ta wani mai ilimi ya zama ɗan shi'a ba sai dai ka ji jahili ya zama ɗan shi'a kuma kai ma ka tsaya yanzu tsanka na tsaka ga wai masu komawa shi a malamai ne masu ilimi ko tantiran jahilai ne wanda san addini ba ka tsada kyau ka gani ka ji an ce maka wannan ahalin sunna ne yayi karatu ya san addini amma ya kuma ya koma shi a anya kuwa ka taba ji wannan duk ibnu taymiya sun wannan magana sai dukkan su sun magana har yau kuma haka abin ke gudana shi yasa suke so jahilci ta yaduwa cikin al'umma kar a karantar da mutane kar a yi karatu saboda nan ne za su baje kolin su Allah ya kare na hudu shine Sulaiman bin Abdul Malik al khalifa auke da dan saura ko wa kana shahrustaini wannan duk muna kafa hujjar malaman da suke magana kan shi wato wannan kenan ko a zai ce wa kana shahrustaini babban malamin nan mai almilal wa nihal wanda ɗaliban ilimi suka fi sani mai wannan littafin nan shi ma da ya zo ce annal muqtar bin abi ubaidillah qala ima qala bi imamati muhammad ibn al-hanafiyyah ba'da aliyin shi wannan al-muqtar din bin abi ubaidillah ash-shi'i kinin shine ya fito fili yace da imamanci na wato muhammad bin al-hanafiyyah ba'da ali shine zai zama imam bayansa sannan walamma waqafa muhammad bin al-hanafiyyah ala zalika ta amin yayin da shi muhammadu bin hanafiya ya barranta daga jingina masa cewa zai zama imani wanda kowa ya san bayan ali waye ne ya zama imam waye ya zama khalifa hasan to shi ya fara dan ya hada fitina shi ya barranta ya ce a'a to da ya ga ya barranta da kanshi ya koma ya tawabi wato lamma waqafa muhammadu bin hanafiya ala zalika tabar amin da ya nuna a'a ni ba ni ne khalifa ba ba ni ne imam ba bayan babanmu ali yayye da shi ya ga yaƙi ba zai iya ba sai ya ce to na ranta na baka kaga abin ba gaskiya in gaskiya ne ka taɓa barin wanda kake tare da shi kun fahimta da kyau ashe ka ga dama ƙarya ce to haka har yau haka ake tafiya wanda duk suke jan wasu su kai su zuwa ga halaka ko kuma su jingina wani abu wallahi da za su barranta gare su ma sai su kyale su to sai na hudu shine Suleiman bin Abdul Malik al-Khalifatul Umawi wanda ya rasu shekara ta ɗari da hijira shi ma wannan khalifa ɗin Sulaiman bin Abdulmalik a zamaninsa wasu sun ƙoƙarin su jingina masa almahadi wato cewa shine almahadi huwa mimman du'iyat lahu almahdiyata rahimahullahu ta'ala shi ma yana cikin waɗanda aka yi masu da'awar mahadiyanci Allah ya masa rahama qala zahabi imamu zahabi ya faɗi cikin littafin sasiru alamin nubala yake cewa min kibari muluki bani umayya shi wannan babban basaraki babban khalifa suleiman bin abdulmalik yake ta yana cin manya-manyan sarakuna na wato ainihin bani umayya wanda aka yi a zamaninsu kana rahimahullahu ko jayyinan fasihan sannan kuma mufawwahan adilan muhibban lil wannan wato ainihin shi imamu zahabi ne yake faɗin sifofinsa kyawawa ya ce mutum ne Allah ya masa rahama mai addini ga shi khalifa ba yake amma mai addini kun sa ana samun sarakuna Allah ya masa wani arzikin ko ga mulki ga sarauta kuma ga addini sannan ya ce mutum ne mai fasaha yana magana za ka ji shi fasihi sannan mufawwahan mai magana ne in ya buɗe baki na magana babu dama ba wanda yana magana irin ba a ji ɗin ba shine mufawahan daga alfamu ne aka sami sannan adilan masaraki ne khalifa ne adali sannan muhibba lil mutum ne mai son yaki dan Allah ne sofi duk ba na arziki bane wannan sifofi haka wato ainihin azhabi ya siffanta shi sannan yace alim nasirin qala an karɓo daga babban tabi'in nan Muhammadu ibn Sirin yace yarhamullahu Sulaiman Allah ya ji kan Sulaiman yana nufin bin abdulmalik kenan iftataha khilafatahu bi ihya'is sala ya buɗe khalifancinsa da raya sallah khalifa ne amma lokacin sallah ya zai ce hayya ala sala komai a bari harkar mulki harkar kaza shi zai wuce a kira sallah ya jagorancin sallah kan lokacinta ya raya sallah abubuwa da suka tabarbare kafin shi dai gyara su kan sallah haka wannan tabi'in yake wasafa shi sannan ya ce wa tatamaha bi khilafihi umar sannan ya sake cika wannan wato ainihin khalifancin nasa da ya zamaninsa wato da ainihin yadda da ainihin wato ainihin hijiran manzo ya wafaki a kaga ya zo cikin ƙari na nawa kenan ƙarnin farko khairun nasi ƙarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wannan duk suna cikin ƙarnoni wanda suke mafifita ‘yan uwa wannan kinan ƙalal faras da wato fi Sulaiman wani mawaƙi da aka yazo yana waƙoƙinsa na yabo irin na masu mulkin nan sai ke cewa wa tafi fi kaffaika habla jama'atin wa da'at mahdiyin shadidun naqa'ini wannan yabon su yake yabo irin yabon na nuna wato yadda yake da zafi da rashin sauƙi an gane da kyau wato alƙaita min kaffaika habla igiyar da take ɗaure da mutane gaba ɗaya kaya wato kamar kayan da ita kenan ko kuma kamar ka jefa ta wa da'atin mahadiyin shadidin na qa'imi yi masa Ɗa'a shi kaga kalmar mahadi ta zo ko ya kira shi da mahadi a cikin yaban da yake mai wato yi masa ɗa'a shi wannan mahadin mahadi ne wanda yake shadidun na ƙa'i ayan san akwai eh, san na ƙa'in zai ne na mi na ƙima? da jinsi na ƙima? ha azaba sarki ne in ya damƙe ka kai mai ba daidai ba za ka ɗanɗana kuɗarka mai tsananin ukuba ne in an taɓo shi baya wasa domin lokacinsa lokaci ne ba a bari a yi wargi kaga dai mahallu shahid ya ce masa wa da'ata mahdin shi ne mahallu shahid sannan wa qala jarirun fihi jaririn jarir shi ma da yazo yana masa waka yace sulaimanul mubaraku qad alimtum oh huwa huwa al mahdi qad wadaha as-sabil yace ai sulaiman din nan al mubarak yana yaban sa kenan ko mai albarka kada alimtum kun san shi waye shi ba sai na ga muku ba a matsayina na mawaki huwal mahadiyu shine mai shiryarwa kenan wanda ta hanyar shi ake samun shiriya wato kinan yakan zama mai shirye da al'umma kad wadaha sabilu ya bayyana hanyoyi wanda take hanya ta gaskiya yi ta. to shi ma mahallu shari kaga ya ce huwal mahadi kuna ganewa da kyau duk sun jingina mashi wannan kalma ta almahdi amma shi da kanshi bai taba kira ma kanshi shi almahdi bane rawa ibnu abi shayba عن حكيم بن سعد قال لما قام سليمان فأظهر ما أظهر قلت لأبي يحيى هذا المهدي الذي يذكر قال لا أن رواية وترواية دقى ابن أبي شيبة شيكما دقى حكيم بن سعد يتي لما قام سليمان فأظهر ما أظهر سليمان wannan babban basarakin khalifa wato ainihin bin abdulmalik da ya tsaye da abin da ya tsaye na adalci a zamaninsa ya ce kultila abi yahaya ni sai na ce ma abi yahaya kenan shi hakim bin sa'ad sai na ce ma abi yahaya hadha al-mahdi alladhi yuzkaru shin wai wannan ko shine mahadin nan da ake ambato ne wanda zai zo ƙarshen zamani ko shine ne? ce la a ba shi bane kuna bayyana da kyau ga halayensa da ɗabi'unsa na gari shine sai yake suke gato ko shine ma almahadi ne sai a a ba shi ba قال الامام السيوطي rahimahullah الله امام السيوطي شيما da yazo yana magana a cikin littafinsa sa jalal cikin tarihin al-khulafa nashi da zo kansa yana magana sai ce kana min khiyar muluk bani umayyah ya kasance yana cikin zaɓaɓɓun sarakuna da aka yi na bani umayya wa waliyu wato walla alkhilafata sanata 96 hijriya ya hau kan karagar khalifanci a shekara ta 96 da hijira sannan tuwufiya sanata 90 wa 90 hijriya ya yi wafati hijira tana da shekara 99 kuna ganewa da kyau amma a can sai aka ce mana ya yi wafati shekara ta 100 ko wannan saɓanin wajen malaman tarihi ana samun shi ko na shekara ɗaya ko shekara biyu saboda zaɓi na abin da tarihi yake wani lokacin yana da wahala tsakanin shekara tasa'in ko da shekara ainihin ɗari ai ina ga bambanci na shekara ɗaya ne ko tasa'in da tara nake so in ce da shekara ɗari bambancin na shekara ɗaya ne wannan ana samun shi da wurin malaman tarihi sai na biyar wanda aka yi madawar annabci bai makansa ba umar ibn abdul aziz khamisul khulafa khamisul ar rashidin babban shi ma khalifan nan da aka basaraki da aka yi a zamaninsa shine umar bin aziz, wanda shine khalifa na biyar daga cikin khalifofin da ake ce musu ar rashidin ya yi wafati shekara hijira tana da shekara ɗari da ɗaya kuna ganewa da kyau al-ma'ruf bi ajlihi wa wa wanda kowa wanda zai karanta tarihinsa ya san shi da adalcinsa da falalarsa da gudunsa da duniya hatta zunna al-ba'd annahu al-mahdi al-mubashshir ko al-mubashshir bi har wasu suka yi zaton ko shine al-mahdin nan wanda ake bushara zai bayyana ƙarshen zamani saboda adalcinsa qala wahab ibn munabbah babban malamin nan wahab min munabba da yazo yana bayanin sai ce in kana fi hadhihi al-ummati mahdi fa huwa umar ibn abdul aziz in ne zai kasance cikin wannan al'umma ta zamanin mu akwai wani da za a ce mai shine al-mahdi to in dai hadda shi to ba wani ni da nake gani in ba umar bin abdul aziz ba kuna ganewa umar bin abdul aziz shi haka yake gani cewa kamar shi shine al-mahdi وعن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاووس عمر بن عبد العزيز المهدي قال كان مهدي وليس بذاك المهدي wannan duk manyan malamai ku je da suke an masu tambaya sai su bayani na gaskiya wani shine Ibrahim bin Maisara kale yace qultu li Dawus Dawus babban malami ne ko cikin tabi'ai tabi'i ne yace Umar aka ya tambaye ya tambayi yace shi Umar bin Abdulaziz shin shi ne almahadi ne qala sai yace kana mahadiyun eh ma'ana ta lugha in an dawo a lugance mahadi ma'anarta ko yace eh shine amma sai yace wa laisa bi zakal mahadi amma ba shine wancan mahadi da annabi ya da labari a cikin hadisansa cewa ƙarshen zamani kan kiyama ta tsayu cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama almahadi zai bayyana to ba wannan almahadin ba ne haduyi bayani na gaskiya don Allah a wancan zamani wanda yake zamani mai tsabta ba daga baya da abubuwa suka lalace ba wanda za mu je nan gaba inda za mu je wanda suke da awar mahadiyancin da kansu yace idza saha ilaqul mahdi alai Lakin lakinnahu laysa huwa al-mahdi alladhi yakhruju akhir zaman in ya inganta a lugance a ce shine almahadi. amma bai inganta ba a ce shi ne almahadi wanda zai bayyana ƙarshen zamani ƙalar imamul muhaɗi ibn al jauziya rahimahullahu ta'ala larai ba annahu kana rashidan mahadiyya walakin laisa bil mahadiyyin lazi ya kurji fi akhir zaman mai haƙiƙin nan cikin malamai magabata wanda ke bibiyan maganar magabata da suka gabata ya haƙaƙata, ta shi ne ibn al aljauziya Allah ya masa rahama shi ma da ya zo kan wannan magana wannan gabar sai ce babu shakka lallai shi Umar bin Abdul shi kam kana rashidan zamaninsa ya kasance basaraki ne mai shiryar da al'umma mahadiyan mai shiryar da al'umma walakin laysa bil mahdi alladhi yakhruju fi akhir zaman amma ba shine al mahdi wanda zai bayyana karshen zamani ba ku dubi wannan bajiman malamai ɗin kowane yin yanzu da yake magana ta gaskiya amma za mu je can gaba inda za mu ji aka zo aka sanya son zuciya wasu suke da awar mahajiyancin da kansu kuma almajiran suka mara masu baya wanda wannan magana ba daidai ba ce sai na shida musa bin alha bin ubaidillah wanda ya rasu shekara ta ɗari da biyu shi ma musa bin alha bin ubaidillah shi ma an masa wannan da awaɗin cewa shi almahadi ne huwa mimman wasafahu an bil mahdiyya yana ce da mutane suka wasafa shi da cewa shi ma almahadi ne walam yad'iha li nafsiha aw li nafsihi shi da kanshi bai da awar mahdiyanci ba kana imaman qudwatan min al min al min al atiyai as-suqu as-sulaha al-fusaha tabbas ya kasance cikin imamai a addini da ilimi kuma wanda ake koyi da su bawan Allah ne mai jin tsoron Allah yana cikin mutane nagartattu masu fasaha alar zahabi imamu zahabi da ya zo cikin siru alamun nabala yana bayanin tarihinsa da faɗin matsayinsa ce ƙila an ce kana musa yusamman mahadi musa ɗin ya kasance ana ambatonsa almahadi kuna ganewa eh wa qala Khalid bin ko Samirin shi ma Khalid bin Samir yace kana fi zamanihi ya rauna, al-mahdi a zamanin saboda tsoron Allah sa da bin Allah sa da shugabancin sa da yadda ake koyi mutane suna tsammanin ko shine wai al-mahdi ne sun kasance suna ganin shine al-mahdi kaga wannan duka gane masa ake shi ba shi bane to dukkan su za su ɗauki ma'ana al-mahdi ma'anar ta taloga kun gane da kyau mai ƙoƙarin ɗora mutane kan hanya ta gari kan hanya daidai hanya Allah hanya manzo hanya wacce za ta buge da kai gidan aljanna amma su ce su su ne almahadi ba wanda ya taɓa gaya wa kanshi wannan sai na bakwai shi ne almahadi abbasi wanda shi kuma tufiya sanata mi'atin tis'a wa na hijiriya shi ko ya rasu shekara ta ɗari ne da sittin da tara huwa abu abdullah muhammad bin abdullah abi ja'far al-mansur salisu khulafa'i bani abbas wannan shi ma babban bawan Allah magabaci wanda yake ake mai laƙabi da Abu Abdullah sannan sunansa Muhammad bin Abdullahi wana jin sunan shi Muhammad bin Abdullahi shi sannan ake ce mai Abi Ja'far al-Mansur Abu Ja'far mansur shine na uku khalifofin banil abbas an gama khalifofi na umayya sai kuma khalifofi na banil abbas ko to shine na uku a jerin su wuli da sanata 126 hijiriya shekara ta 126 aka haife shi da hijira kun gane da kyau eh sannan sai ya kasance ala khilafin bainal mu'arrikhin wannan tarihin haihuwarsa an sami saɓani wurin malaman tarihi laƙabuhu abu ja'afar mansur an mai laƙabi da cewa shine abu ja'afar mansur bil mahadi an mai laƙabi da almahadi limuwafaqatihi fil ismi alwaridi fil hadith saboda yadda sunan shi ya zo ya dace da yadda hadisi ya zo ya faɗi sunan almahadi na gaskan ya sunan shi muhammad bin abdullahi ba dama annabi ya faɗi cikin hadisi ko sunan shi zai kasance irin sunana sunan babansa irin sunan babana to shi ma sai ya zama sunansa da sunan babansa sun dace wa zalika hinama akhadha ko akhadha lahu albay'a yayin da aka yi masa chaffa ta bai'a bi wilayati al-ahdi min ba'dihi saboda yadda wato an masa chaffa ne ta wato me ake cewa jiran gado cewa bayan babansa sai shi to tun daga nan sai aka fara ce mai almahadi almahadi kuna fahimta da kyau زعم بعضهم أنه wasu المنتظر واستدلوا بآثار أنهم موضوعة wasu sashin masu wato ainihin mutane na zamaninsa da mabiyansa sun riya cewa shine almahadi wanda ake jiran zuwansa sannan suka kafa hujja da wasu asar wanda suke ai za mu karanta su nan gaba asar in an ce asar maganganu na magabata kenan amma dukkansu in ka bi sanadinsu ba wanda ya inganta magana annabi ce ai ne jingina su ake ga annabi amma ba magana sama ce kare ake mai to da irin wannan suka kafa hujja suka ce ai shine almahdi min amsalat hadhihi al-athar daga cikin misalan waɗannan asar din ma zakarahu al-mu'allif al-shaykh Muhammad ko bello fi kitabihi allazi nahnu fi sadri taqiqi daga ciki akwai abin da shi kanshi Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya fadi a cikin littafin sa wanda nan gaba zamu ji wanda wato muka yi hakikin sa kuma zamu ji shi ma ya kawo irin wannan hadisan kuma ya faɗi raunin sa shi Muhammad Bello kenan bin Shehu Usman bin Fodi to daga ci gashi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala almahadi min waladil abbas anni wai annabi ya ce almahadi da zai bayyana min waladil abbas anni zai bayyana ne daga cikin ƴaƴan abbas wanda yake bakwana. kuna jin hadisin nan hadisan da ka sani na almahadi an yaba karo da su ba almahadi zai bayyana ne daga cikin ƴaƴan abbas shi kuma abbas ai bakwana. kuna jin maganar ƙala al'albani rahimahullah imam al'albani Allah ya masa rahama da ya zo kan hadisi na sai ce mawuzo'un hadisi ne na ƙarya wa ma ya dullo ala kadirihi annahu mukhalifun li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake bayyana maka ƙaryarsa wannan hadisi na ƙarya ne saba wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi domin annabi magana su ce al-mahdi min itraki min waladi fatimata wa hadha isnaduhu jayyid haka annabi ya ce almahadi wanda zai bayyana ƙarshen zamani min itrati daga tsatsona ne daga jini na ne e min waladi fatima daga cikin tsatsan ƴaƴan fatima zai bayyana kuna fahimta wannan hadisin sai mala albani ya ce wa hadha isnaduhu jayyid wannan hadisin isnadin sa kyakkyawa ne in kana so ka ƙara jin bayani ko ma sun a ahadith ga ifa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin za ka ƙara ganin hadisi mun kuma nambar hadisi ne shine hadisi na tamanin an gane da kyau a ƙara doktor muhammadu muqaddam wani babban malami da ya ƙara bincike kan wannan matsala ya ce wa ala taqdimi sihhati hadhihi al-athar da ma za a ce wannan hadisan ko da a kaddara ma sun inganta la tadullu ala anna mahdi al-abbasi huwa al-mahdi alladhi yakhruj fi akhir zaman shi dai wannan hadisin baya nuni a bisa cewa wannan mahadi wanda yake cikin wato khalifofi ne na al abbasiya ya bayyana to fa baya nuna cewa shine wanda zai bayyana ƙarshen zamani bal huwa mahdiyun min jumlatil mahdiyyin alladhina qala fihim ar-rasulu صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي kawai shi yana cikin jerin gwanan wato shi masu shiryawa shugabanni masu shiryawa wanda annabi ya faɗi cikin hadisinsa wanda ya iya shiga in ka ɗau ma'anar da faɗi annabi ya ce alaikum bi sunnati na hure ku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin mahdin min ba'di kuma na hore ku da jibin sunna ta wato sunnar khalifofi na shiryayyu masu kuma shiryawa a bayana kuna fahimtar wannan to wannan shi ma khalifa ne shine khalifa na uku daga cikin khalifofin banin abbas to wannan zai iya shiga wannan babin amma ka ɗauka shi ne na ƙarshen zamani wannan magana ba haka take ba qala doktor abdul alim la'alla min dawa'i talqib al-mansur ibnu bil mahdi muharabata bi ayatin nafsu zakiya wani malami shi ma mai bincike da ya zo ya ce dalilin da yasa yake ganin wato ainihin dalilin da ya ja wato aka lakaba ma shi al-mansur ibn ya mansur ya jingina ma ɗansa ko ya lakaba masa da shi ne al-mahdi domin ya yaƙi da a wannan da take za a iya ma ma'annabsu zakiya wani cikin wanda suke ma masu jiran gado ɗin ne a zamanin a iya masa wannan da'awar sharaf sai ya gaya matsansa shine almahadi wa kad kana huwa al yadda mahdawiyata kuma shine ƙarshen wanda wato ainihin aka yi masa wannan da'awa na wato mahdiya a zamanin kenan fara da mansur an yi al-mahdi bi mahdin aka shi mansur sai ya so ya yaƙi mahadi da wani mahadin na jin ba ku gane ba kai ne kake da 'ya'ya ko kuma kake ga sarauta ce ga ta nan in sarki ya tafi waye zai hau kujera wane zai iya hawa wane zai iya hawa na ma zai iya hawa mun gane da kyau to don gudun fitina sai a ga wannan kilan an maza an nemi a nuna shi ne zai hau kujerar to sai a faɗa mashi wasu abubuwa wanda zai zama mutane duk sun raja'a wanda 'yan wanda ya baggadan ya tafi kawai shi zai zama ba wancan tayan ba shi ma ɗayan zai iya hawan gadan kun gane to mutane sun fara kiran shi annabsu zakiya da shi ma almahadi to sai shi mansur maza sai ya kira shi wannan muhammad bin abdullah sai ya kira shi da almahari sai ya ki almahadi da almahari kuna fahimtar magana dan hankali mutane ya dawo kan wannan duk kun san yadda aka yi ta rikici wannan lokacin khalifanci na al'abba. Bani al'abba mulkin an mai da shi na jiran gado ne mulki ne na wato ainihin gado tun daga na abubuwa dai sun suka ta faru wanda suka faru wannan shi ke so nuna mana a nan wurin tawallal khilafa fi a mi'atin samaniya wa na hijiriya ila sanati mi'atin tisa wa na hijiriya shi wannan muhammad bin abdullah wanda aka yi mai lakabi da almahdi wanda yake shine khalifa na uku cikin khalifofin banin abbas ya hau kan kujerar mulki ne shekara ta 158 da hijira zuwa 169 da hijiran manzo su To an nuna man lokaci kamar ya gabato ina jin tun da zuwa aka sura minti goma masu ɗauka biyar ko wannan jin muka ce za mu karanta na gaban shine a shek usman bin fodi wanda shi kuma na nan ƙasa ne namu ko da shi ma masa wannan da'awar shafi guda da wani abu kar mu zo mu wuce lokacin sai mu tsaya nan darasi na gaba sai mu tashi shine na takwas wanda abin da dai aka rubuta a nan domin wajen goma muka lissafa wanda suka yi awa kai masu da'awar ko sai mu tsaya kan shi dan darasi na gaba sai mu dora cikin jin daɗi insha Allah abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma na na kuskure Allah ya gafarta an gane da kyau ah, sai a kira sallah shi kamar yadda yake shi ai wannan magana ina ga tunanin ma yadda kai kai ta bai kamata ba wata magana ce ta wani da yahudi wanda shi ba musulmi ba ya faɗe ta kuma ba ta da wani ma ma'auni da za ka auna ta kai dai ka san mai ruwan sama kuma ka san yadda allah ke saukar da shi lokacin da zai so a cikin shekara ka san mai cikin tsawa ne yau da wani ya ɗauko wani ainihin dan adam babban mutum ya wasafa shi da wani kasan wani abu ne da kusan ba ma alaka ko kaɗan ba alaka tsakanin ruwa da mutum tun da ba alaka ka ga duk kwanta wanda har ma ka saurara ka wani tunanin duk babu shi ko ka ce lokacin ba ruwa ko ko da ruwa duk wannan babu wannan ma tunanin magana ce wacce take ana karanta ta ne don ka rasa sanin wauta ta wanda suke ba musulmi ba kuma yadda suke wauta su shigo cikin musulunci don su bata musulunci ba shi magana yadda yake so nuna ai ruwa wani abu ne mai girma ko kuma ruwa wani abu ne ni'ima ce baiwa ce saboda haka a wawanci sai ga siffanta aliyu da ruwa din kamar girma aliyu ne wanda shi ko dan adam Ima da Allah ya ma dan adam ba wani abu kuma na halitta da za ka ɗauko ka wasafa da shi barkar na bani adam haka Allah ya mun girmama an adam to ka ɗauko ruwa ka karanta shi da shi ai babu babu alaƙa an gane da ke. saboda aka tunanin ma abin da ka bai ka yi to na so ɗan rika jin tambaya cikin karatun da muke ko kuma ya karanta bai gane wani wurin ba saboda ba su wani tafiya da gyare-gyare ko na rubutu ko wata yi ko wani wuri ne ya kamata ya ke ko an kuskure na ta gyara an wani kyarki babu kiran karatun da muke yanzu kamar tarihi tarihi ne nan ba hukunci ba ne inda aka fi samun tambaya shi ne inda hukunce hukunce wannan ko tarihi ne wanda kuma yana da amfani shi saboda a san abin ba tun yau aka fara shi ba a duk wanda muka je dinnan mun karanta su ba wanda ya shigo shekara karni ma na ɗari biyu daga kafin ɗari ne aka fara zuwa ɗari yanzu da wani abu yanzu da muka karanta ɗari da hamsin da shida aka ci ko kaga har yau ba amma wuce karni na biyu ba to tun wancan zamani yake fama da matsala a ce almahari almahari to yana ga kuma yanzu wannan zamanin namu amfanin ka karanta tarihi kina don ka san tushen abin da asalinsa kuma ka san irin bayanin da malamai suka magabata a kan wannan abin allah ya samu dace allah ya nuna zakora a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk